Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ƴan uwa, barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mu ta mu mai TV mai albarka. A yau insha Allah wannan tasha mu ta zumuncin mu TV za ta kawo muku zazzafan martani tare da raddi zuwa ga wani yaron wani yaro yaron Izala abokinsa alkanoyi wato wai shi al-ilmu zinatul fata. akan wasu maganganu da ya fito ya yi na cewa na wanda yake tabbatar da da mutane cewa wai yin zikiri da karatun alkur'ani da yawa a rana bidi'a ne su lahi. ya za a ce yawan yin zikiri da yawan yin karatun alkur'ani a yi shi da yawa bid'a ne wanda insha Allah wannan raddin zai zo daga bakin shak gwani abubakar na Dr. Shattima Almiskin Isha Allahu wannan dai magana ni kaina magana ta gaskiya ta yi min nauyi yanzu ba tare da ɓata lokaci ba Isha'allahu Allahu za mu haɗa ku da malam a karatu na ilimi tare da koyawa shi wannan almajirin izala karatu a yi kafin nan a yi kokari a danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa sannan kuma a yi a danna mana like kuma a yi sharing don mutane su je su amfana don gusar da shubhar da wannan ya zo ya dasa mutane a yi sauraro da kallo lafiya bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأئمة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa wa'inda suke sauraron mu a daidai wani lokaci muna yi wa kowa sallama ta addinin musulunci ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah muna godiya allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama a daidai wannan lokaci insha allahu za mu kaddamar da takaitaccen bayani insha allahu bayan haka za mu yi raddi tare da tahaddi a zuwa yara a sunan suna yin ko kuma suna koyar da addini to muna yi musu tahaddi akan abubuwan da muke faɗa kuma duk abubuwan da suka kawo hallul mashakil a cikin mutane saboda su rudar da al'ummar ma'aiki su batar da mutane akan hanyar musulunci da kuma hanyar tafarkin ahalus sunna wal jama'a na gaskiya da kuma tafarkin magabata na kwarai ba wai tafarke na wahabiyanci ba alhamdulillah mu ta yau za mu yi magana ne akan yawanta yin zikiri yawan yin zikiri yanzu ai in ka yi istighfari ko kuma in ka yi hailala guda ɗari ko kuma sama da ɗari sai a ce maka ɗan bida ko kuma a ce maka kai wannan abin da ko kuma abin da ma'aiki bai yi ba kayi ana siffanta da cewar kai dan bida'a ne ka kawo wani abu wanda ma'aiki bai yi ba saboda me yasa saboda wai ka yi yawanta wajen yin nafila ko kuma yin istighfari ko kuma hailala ne duk abin da ko kuma sallah mai yawa don haka shi zikiri daman a duk cikin musulunci babu wani abin da ya kasance wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kira zuwa muminai a kai su yawan tashi kamar yin zikiri wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki ne a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu Laha dhikran kathiran Allah shine ya kira muminansa kan cewar su yawan kiran sunan Allah su yawan yin zikiri domin shi zikiri daman shi zikiri yana fadar da kirgi kuma yana sarkaka zuciya a duk datti in ka ga wanda yake da dattin zuciya ko kuma yana da raunannen zuciya da kuma hassada ko kuma da uh, cikin fadowa na abubuwa na uh, marasa kyau da sauransu to wajen kankancinsa wajen yin zikiri domin shi mai yawanta yin zikiri kwata-kwata Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ma shiryar da shi zuwa hanya wanda zai je ya yi wani abu wanda ya kasance na shirri ko kuma na ɓaci ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake ce mana bayan kun idar da sallanku ku yi min yawan zikiri fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun to dan haka malamai musamman malamai na hadisi sun yi istidlali a ƙarƙashin wannan ayar Allah a cikin suratul juma'a sun tabbatar cewar Allah su ma'aiki sallallahu hadisin da yake cewa ranar juma'a ku yawanta mun yin zikiri ko kuma ku yawanta wajen yin zikiri domin a lokacin akwai wani rana in mutum bawa ya roki Allah to Allah zai iya amsa mishi addu'ansa a cikin wannan lokacin sai malamai suka ce ma baina salatul asr ila gurubiya ma'ana tsakanin sallan azahar asr zuwa faɗowar rana shi yasa kuna ganin yawan 'yan dariƙa da sufaye masu musamman ma mu 'yan dariƙa. muna yin eh, zikiri na juma'a a tsakanin to wannan koyarwa ne na ma'aiki da kuma sahabbansa don haka shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hadisi na abdullahi bin busur wani lokaci wani mutum ya zo ya tambayi ma'aikin sallallahu akan cewar ya ma'aikin Allah abubuwa na wajen yi hanyoyi na shari'a ya mun yawa wani hanya ne wanda zan rike shi nasiratar a cikin duk wayannan hanyoyin sai ya ce Allah ya zala lisanuka rataban min zikri aw ratban min zikrillah kada ka ya gushe wajen yin zikri mana kada ka ya bushe wajen yawanta yin zikri ka kasance a duk rananka a duk lokacinka kana yawanta wajen yin zikiri shi yasa hadisi na ummuna Aisha radiyallahu anha wanda al-Imam Bukhari ya rawaice shi wanda ummuna Aisha radiyallahu anha take ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kasance a duk ranansa a duk lokacinsa yana yawanta yin zikiri ba za ka samu ma'aiki wani lokaci wanda shi baya kan cikin zikiri ba duk lokutansa duk ranansa yana cikin zikiri wannan faɗi ne na umuna aisha ta radiyallahu anha wanda ita ce take ba da shaida akan cewar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi dan haka a cikin tabi'ai da kuma manya-manyan malamai na salafus salih ahlus sunna ya kasance ba za su ma kirgu ba ba za su ma kirgu ba wajen kasancewar sun cika lokacinsu sun kasance sun salwatar da rayuwarsu da kuma lokutansu wajen yawanta yin zikiri da kuma yin addu'o'i in ka duba littattafai kamar irin su al na imamu nawawi da kuma kitabu at-tadhkar na al-imamu al-qurtubi duk in ka same su ko kuma duk in ka duba za ka ga cewar akwai babi ko kuma in ce ba malamai a cikin babi na wajen yawanta yin zikiri sun rubuta littattafai da dama wajen falala da kuma yin zikiri a cikin wannan lokacinsu don haka malamai na musulunci minas salafi idar halaf gaba dayansu minas salafi wal halaf gaba ɗayansu tun daga salafu sale zuwa malamai na karshe na ƙurun dukkansu a ranansu dukkansu sun yi tifaki ko kuma sun yi rubuce-rubuce sun yi wallafe-wallafe akan falalan yin zikiri a cikin lokacinsu don haka a cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka salwantar da rayuwansu da kuma lokacinsu wajen yawanta yin zikiri don haka a abu darda abu darda sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya kasance a kana yusabbihu kulla yaumin mi'ata alfis tasbiha ya kasance yana yin duk a ranansa duk ranansa sai ya yi tasbihi ko dubu ɗari ɗari mi'ata alfi tasbiya duk ranansa duk ranan Allah annan sai ya yi tasbihi dubu ɗari ɗari shi waye abu darda sahabi ne kuma na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da isnadi ingantacce wanda al'imamu zahabi ya rawaice a cikin siyar ɗinsa da kuma ibnu asakir shi ma ya rawaice a cikin littafinsa na ah, siyar don haka wa'annan su ne jagororinmu su ne ahalus sunna su ne sahabbin ma'aiki su sun kasance sun salluwantar da rayuwansu da kuma lokacinsu wajen yawanta yin zikiri da kuma ambatan Allah shi yasa na biyu Usman bin Affan shi ma dai daga cikin sahabbin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma khalifa ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi Usman bin Affan ya kasance kana yahtimul qur'ana fi raka'atin kulla laila ya kasance yana saukar da alkur'ani a duk daren ranansa yana saukar da alkur'ani wa'annan su ne fasahabban ma'aiki wannan maganar imamun nawawi ya kawo a cikin al'azkar da kuma imamu zahabi shi ma ya dawo da shi a cikin siyar ɗinsa kuma da isnadi ne da ingantacce to me yasa ne wai ku kuke kore mutane wajen yawanta yin nafila wajen yawanta yin zikiri me yasa shin wa'ancan ba su kasance 'yan bida'a ba ne sai ku ne za ku kasance 'yan sunna wai wancan ba su kasance 'yan sunna ba ne kenan ku ne yanzu za ku kasance 'yan sunna ga su nan su ne sahabban ma'aiki kuma an dawo mana da abin nan abin nan ayyukansu wanda suka gudanar a cikin rayuwarsu a cikin littattafai na sira wanda sun salwatar da lokutansu gaba ɗaya wajen ambaton Allah wajen yin zikiri da kuma salloli da kuma karanta alkur'ani wayannan su ne sahabban ma'aiki amma da yake kuɗin ba koyarwan 'yan ahalu suna na gaskiya kaga yadda suke muku kaga inda za ku same su suke muku suke raina hankalinku suke muku dabara da cewar ahalus suna da suka ɗauki na suna ba na gaskiya ba anan za ku gane su ga wa'annan su ne ahalus sunna na ƙwarai ahalus sunna na gaskiya wanda sun kasance sun salwantar da rayuwarsu gaba ɗaya wajen yin zikiri da kuma nafila da kuma salloyi da karanta alkur'ani amma gashi su suna kore ku wajen yin zikiri suke ce muku ku bar yin zikiri ma'aiki bai yi ba kaza kaza ga wa'annan sahabbai ne abu darda nan sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi amma a duk rana zai yake yin tasbihi dubu ɗari ɗari shin ma'aiki ya yi tasbihi dubu ɗari ne a cikin sira ga Usman bin Affan ya kasance yana saukar da Alkur'ani a duk sa ga Tamim bin Aus ne dari shi ma ya kasance yana saukar da Alkur'ani a duk ranar wanda wannan maganar shi ma zaka same shi a cikin azkar na al-Imam Nawawi da kuma Imam Zahabi shi ma ya dawo da shi a cikin abin siyar ɗinsa da isnadi ingantacce wa'annan su ne magabata na gaskiya magabata na kwarai na biyu shi ne a ummuna aisha ta radiyallahu anha ita ma ta kasance tana yin azumi na abada to wa'annan ba su ne magabata ba su ne ahalu sunna ba kuma gashi na sayyidina usman da kuma ummuna aisha da kuma tamim ibn aus ne dari gaba ɗayansu suna saukar da alkur'ani a cikin raka'a ɗaya a cikin raka'a ɗaya fa suna saukar da alkur'ani shin ma'aikin sallar ya taɓa saukar da alkur'ani a raka'a ɗaya ma'aikin sallar sallar ya taɓa saukar da alkur'ani a raka'a ɗaya wannan ta ne duwa duniyar yan izala ga amma su sahabban ma'aiki suna yi sai na usman yana yi ummuna aisha ita ma tana saukarwa ga kuma Tamin, ibnu aus ne dari shi ma yana saukar da alkur'ani a raka'a ɗaya wa'annan su ne magabata su ne ahal sunna wal jama'a na gaskiya fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidun amma me yasa ku amma me yasa ku kuna ku kuna cewa wai ku ne a sunan kuna cewa ku sunna amma ba kwa koyarwa wannan wani irin abubuwa ne gashi nan kai ka kore ka ce su ba su yi ba ka ce kusa kwata su na gaskiya ba su yi ba amma gashi nan mu mun same su a cikin sira mun fitar da su to wa'annan wani irin akida ne wa'annan mutane suke yi wai ini wani irin ahlus sunna na ahlus sunna na ibnu taymiya ne ko kuma ahlus sunna na ma'aikin ne bari za mu dawo akan kan ibnu taymiya ma shi ma wani irin lazimin sa yake yi bari za mu dawo shi ma a kansa za mu dawo kansa na biyu ga imam al ya kasance idan ka shiga a sharhul muhaddab na imamun nawawi ya kasance kana ɓawila salati ya yahtimu kulla yaumin yana saukar da alkur'ani a duk ranansa kalar rabi al'imamun rabi shine yake ce mana ma ra'aituhu ba'da da mafafin lahu illa ra'aitu shafataihi yataharrakani bi dhikrin aw qira'atin ban taba ganinsa ba face sai na gansa harcensa wannan shafatai wannan ɗebensa yana motsi ko dai kuma yana ko yana yin zikiri ko kuma yana karanta alkur'ani haka nake ganin sa na tashi a bacci ga abul walid yake cewa nan man tabahtu sa'atan min al-layli illa sami'tuhu yaqra'u wa yusalli ban taba tashi a dare na gan shi ba na ga shi waye a amna al-imam buwaiti ban taba tashi da dare na gan shi face yana karanta alkur'ani ko kuma yana yin wani sallah ko kuma yana sallah ban taba ganin shi ba in dai a daddare na tashi ko dai yana karanta alkur'ani ko kuma yana yin sallah haka nake tarashi to wa'annan ba su ne magabata ba ba su ne ahalus sunna ba don haka wa'annan mutanen ya kamata dole su zo su tabbatar mana da cewa wani sunna ne suke koyarwa wani sunna ne ai ba suna kore ku wajen idan ka yi istighfari da ɗari da sama sai su ce maka 'yan bida'a to wa'anda gashi nan tasbihi a rayuwarsu su ne ma aikinsu ba su da wani aiki in ba tasbihin ba ba su da wani aiki in ba yin wurdi da kuma zikiri ba ga kuma suhunun idan ka shiga a cikin littafi na al'asiyar alamin nubala na imamu zahabi a tarjama na suhunun bin sa'id suhunun bin sa'id nan bin sa'id ya kasance yana daga cikin manya-manyan malamai na mazhabobi na malikiya ah, mazhabu ah, yana daga cikin manya-manyan malamai na mazahaba na malikiya yana daga cikin manya-manyan malamai na mazahaba da malikiya a hannunsa ne ma mazahaba ta malikiya ta shigo kasar afirka a hannunsu suhunun to wannan suhunun ya kasance an rawaici a wajen ismail bin ibrahim shine yake ce mana da haltu an suhunun ala suhunun wa huwa yawma idin qabin wa fi unukihi tasbihun yusabbihu bihi wani lokaci na shiga wajen shi suhunun na tarar da shi a lokacin shi ya kasance alkali ne amma wani lokaci da na shiga wajensa na tarar a wuyansa carbi ya ɗora yana yin tasbihi mana ya, ya, ya a wuyansa carbi ya sa a wuyansa yana ta yin zikiri wa fi tasbihun yusabbihu bihi ya rataya wa wuyansa carbi yana yin wurdi yana yin tasbihi wannan imamu zahabi shine ya dawo da shi a cikin siyar dinsa da isnadi ingantacce ka shigo ka shiga a cikin siyar da zaka sami wannan magana don haka wayannan mutane ina ne suke ce muku wai menene yasa kuke yawanta yin zikiri suna hana ku wajen yin zikiri da wannan salaf din nan ina suka samu ma kwata kwata ban sani ba domin bari za mu gaya musu malamin su ibnu taimiya shi ma me yake kaddamar shi yake kaddamarwa a rayuwarsa za mu gaya muku shi ma idan ka shiga a cikin alwabil sayyib na ibn qayyim na ibn qayyim al-jawziya a safha na 47 in ka shiga yake ce mana hadartu shaykh al-islam ibn taymiya marratan salla al-fajr thumma jalasa yazkuru Allah ila qaribin min intisaf an-nahari thumma iltafata ilayya wa qala hadhihi غدوتي ولو لم أتغدى ولو لم أتغدى, أتغدى سقطت قوتي ولا أترك الذكر إلا بنية إهجام نفسي wa irahatiha li asta'idda bi tilka rahati li dhikrin akhara shi waye ibnu qayyim al-jawziya yake ce mana wani lokaci da na shiga wajen malami na ibnu taymiya sai na tarar da shi yana yin ta yin zikiri har zuwa sakiyar faduwar rana ma'ana sakiyar fitowar rana na tarar da shi yana yin ta yin zikiri da na shiga da ya juya ya kalle ni sai yake ce min wannan shine lokacin da zan ya kasance nake yin kumallona na ma'ana wannan shine lokacin da zan bar wannan zikiri zan yi kumallona saboda me yasa saboda zan tashi ne na yi kumallona saboda na shirya zuwa lokacin gaba saboda wani yin zikiri in ba haka ba in na yi sallan asbahi ba zan tashi daga wannan wajen ba ina ta yin zikiri har faɗowar rana har ma'ana har fitowar rana sai rana ta fito a wannan lokacin ma ba da san raina zan tashi ba saboda na je na yi karin kumallo na je na yi karin kumallo bayan na yi karin kumallo kuma na shirya wajen kai wajen ba wa kaina hutu na dan wani lokaci sai zan sai na zo na ci gaba da wannan wajen yin wannan wannan zikirin nawa li asta'idda bi tilka rahati bi li zikrin akhara saboda na je na shirya wani lokaci saboda na samu karfin gwiwa wajen yin karin kumallo saboda na shir na samu karfin gwiwa wajen yin zikiri na wani lokaci kaji ibnu taymiya wannan shine yana daga cikin kadai yana daga cikin mafi mafi kankancin wajen yin zikirinsa in ya zauna bayan ya yi sallan alfijir baya tashi daga wajen nan har zuwa har zuwa fitowar rana yana wannan wajen baya tashi sai rana ta fito bayan rana ta fito ma yake ce ba zan tashi ba saboda sai na je na yi karin kumallo saboda na samu karfin gwiwa don na samu karfin gwiwa na huta wajen yin zikiri na wani lokaci na gaba mana shi duk lokacin sai yana yin zikiri in ba sai ya ci abinci ko kuma ya yi samu hutu saboda ya samu wani lokaci ya yawanta wannan yin zikirin ba gashi wa'annan su ne kaɗan daga cikin malamanku kaɗan daga cikin abubuwan da ibnu taimiyya yake kaddamarwa a cikin lokacinsa a cikin ranansa amma in ka samu wani mutum ya zo ya zauna a masallaci ko kuma ya zauna yana yin ta zikiri bai tashi a wajen ba har yana yin zikiri sai a ce mashi wannan ai dan bid'a ne ko kuma wannan ai mahaukaci ne in hauka ne ga ibnu taimiyya shine babban mahaukacin in wannan shine haukan ko kuma in wannan shine bid'a to ga inda aka fara bid'a ga inda aka fara bid'an saboda haka wayannan mutanen musamman ma wayannan yaran da suke fitowa suke yin wayannan rashin kunyan su wayannan maganganun su na na iskanci wallahi kar nake kar muke kallon su saboda su ba su yi ibtila'i a cikin littattafai ba ba su san waye ibnu taymiyan ba ba su san waye magabatan ba ba su san waye ahlus sunnan ba ba su san abin da suke kaddamarwa ba ba su san abin da suka yi ba da in sun je sun leka littafi na almajirin malamin su ibu abin nan a imamu zahabi siyar ɗinsa da za su samu cewar babban sufaye ma ma babban sufaye kuma babban manya-manyan 'yan bida'an ma ne inda 'yan bida'an wa'anda suke yawanta yin zikiri su ne 'yan bida'a to ga inda aka samu 'yan bida'an saboda wannan duk jahilci ne duk wanda yake ce muku yawanta yin zikiri da kuma yawanta wajen yin nafila bid'a ne ma'aiki bai koyo ba to shine babban jahili kuma shine babban dan bid'a domin ma'aiki da kansa ma duk ranar sa yin zikiri ne shine lokacinsa wannan shaida na ummu na Aisha ce a cikin sahih bukhari yake ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi ay fi kulli awqatihi wa fi kulli harakatihi to ina ne kuka samu inda ma'aiki baya yawanta wajen yin zikiri ina ne kuka samu ku dawo mana shi saboda haka wa'annan mutanen wallahi yan uwa ba addini suke so su koya muku ba ba addini suke so su koya muku ba fasikanci da kuma ta ci da kuma so suke su kawo muku rudi a cikin addininku magabatanku wallahi abin da suka yi da su suka samu tsira ya kamata ku juyo ku je ku kalli abin da mutane salafu sale ahalus sunna wanda suka gabatar a cikin rayuwarsu ku je ku duba ku gani shi yasa ina so na zaunar da su akan wa'annan maganganun in dai wannan su ne bida'a na so na zaunar da su a gabana na tabbatar musu su ne babban yan bid'a su ne babban jahilai a cikin addini kuma na ji wani ɗaya daga cikinsu ahmad talba daman na so na masa wannan raddin a cikin wannan maganganunsa da na yi na ji ya soka ya soke wa'inda suke yin musabba wa'inda suke karanta alkur'ani suke karanta alkur'ani har suke kwana a lasifika da sauransu har yake ce musu bid'a ne wannan ba koyarwar magabata ba ne ba kaza kaza ne to mash mash ga amsa mafi sauki a cikin wannan maganar ka shin in dai ka zauna a masallaci ko kuma ku zauna ku taro ku yi karatun alkur'ani ku kwana wajen lasfika wannan shine bid'a yanzu ka zauna ka rataye sifikoki kana yin wa'azi kana yin da'awa wannan ma'aiki yayi sabon ma'aiki sun yi ahalus ya yi sun yi ibnu ya yayi to wannan menene a cikin musulunci ku gaya mana menene yanzu kake fita a shafi ka sa waya a gabanka duk duniya suna ganinka kana yin da'awa shin ma'aiki yayi sabon ma'aiki sun yi hulafa'ur rashidun sun yi ibnu ya yi, amma me yasa ku kuke yi wayannan duk bid'a ne duk bid'a ne ku bari ku bari mu ba mu sani ba ma'aiki bai yi ba salafu salih ba su yi ba ibnu taymiya bai yi ba ku bari ku je ku zauna a gidanku a kofar gidanku ku koyar babu lasfika babu waya babu dobin babu rekwari babu babu rataya wani wuta da sauransu in wannan shine bid'a wanda suke musaffa suke karanta alkur'ani suke kwana in dai suke kuke so ku hana su to da farko kanku za ku hana abinda yake abinda ya yi muku daɗi sai ku halalta ku halalta abinda kuke so ku haramta abinda kuke so ku annabi ne ku ne don ku aka saukar da alita tafai ne ku waye a cikin musulunci ba ku karanta usulul fiqi ba me yasa aka dawo da usulul fiqi dan saboda wayar da kan mutane ai usulul fiqi mun san cewar babu a cikin sunnar ma'aiki babu a cikin magabata amma daga baya an kirkiro shi an dawo da shi malamai usulul fiqi musamman ma akwai adilla almutafak akwai dalalatul lafzi at tatabuku at-tadammun al-iltizam malamai na fiqh malamai usulul fiqh sun dawo da wayannan maganganun sun dawo da wayannan hukunce hukuncen dan saboda ire-iren wayannan ne suke kawowa domin wayannan duk wasila ce wasila ce daman lil wasaili hukumul maqasid malamai suka ce lil wasaili hukumul maqasid wayannan duk wasila ce ba su ne maksadi abinda da ake bukata ba shin karanta alkur'ani a karanta alkur'ani a taru a kewaye mutane su karanta alkur'ani ko kuma su yi tilawa a zamani ma'aiki an yi ne ko kuma haramun ne wannan shine abin da za ku tambaya ai ma'aiki ya ce mana in kun ga in farfajiya ko kuma bigire inda ake abin na aljanna izara aitum riyadul jannati au idara aitum riyadul janna farta'u fiha to in kun ga wa'annan wajen sai ku zo ku samu wannan ku samu wannan a ladan ma'aiki sallallahu da ya ce shin wannan ba zikiri ba ne akwai zikirin da ya kai alkur'ani akwai zikirin da ya kai a tara mutane su karanta alkur'ani akwai zikirin da ya kai a tara mutane su karanta alkur'ani in dai ma'aiki ya ce wa in dai ma'aiki ya umarci sahabbansa in sun ga wajen da ana shayar da ana shayar da ana shayar da junansu da shayarwa na abin nan na aljanna ku zauna kuma ku samu wannan ku zauna kuma in kun ga wa'annan wajajen wa'annan wajajen da ake yin zikiri kuma ku zauna ku samu ladan wannan wajen to in dai zikiri ya ɗauki wannan sunan ai alkur'ani aula domin Allah ya kira alkur'ani da suna azzikir to me yasa ba za a zauna a karanta alkur'ani a taru jama'a ba don haka wannan ba duk kame kame ne wannan ba zai fitar da ku ba in dai so kuke ku haramta yin zikiri ko kuma karanta alkur'ani da lasfika kuke mu ce musu bid'a ce ku fara hana naku ku fara hana da awan da kuke yi ku je ƙasa ƙasa kuna cewa wa'azin ƙasa kuna tara mutane kuna yin wa'azi ku jona lasfikoki zamani ma'aiki an yi sahabban ma'aiki sun yi don haka wannan duk ma'aiki bai koyar ba in dai so kuke ku hana nan, to ku fara hana naku wa'annan duk jahilci ne yake kawowa duk jahilci ne don haka yan uwa wa'annan mutane ba addini suke so su koya muku ba wallahi ba addini suke so su koya muku ba domin shi wannan ahmad talba na lura cewa na lura cewa shi ba addini yake so ya koyar ba so yake ya kawo rudi da kuma jahilci a cikin duniya me yasa ka gudu wajen zama mukabala da ni me yasa ba gaskiya kake bukata ba a lokacin da ka sa lokaci ka ce za mu zauna da kai ka zaɓi shafin da kake so shafin yan izala shafin da kake so ban musa ka ba san saboda ni mu samu fahimta ita naka na ka zo wajen kaki zaun kaki zuwa wannan wajen ka gudu ka ce kai ba za ka zamu zuwa ba to wa'annan ire-iren wa'annan su ire in dai har wai mu ma kuke gudu me yasa me yasa kuke zauna kuke yin cacen baki me yasa ashe duk ƙarya ne kuke yi daman duk abin da kuke cewa yanzu tahaddi da farko tahaddi na ƙarshe da zan yi muku duk abin da kake ganin cewar a cikin jawahirul ma'ani kafirci ne a wajenku ko kuma bid'a ce ko kuma haramun ce ko kuma shirka ne a wajenku to ku rubuta shi ku tura wa duniya ku ce wannan abin abu wannan ku tura ku ɗauki ku yi shikirishatin ko kuma ku ɗauke ku haska shi a wayarku a cikin jawahidul ma'ani ku ce wannan abin mun same shi a cikin jawahidul ma'ani wannan mun same shi a cikin wannan mun same shi ne a cikin jawahid ma'ani so muke ku zauna mu zauna mu tattara wa'annan abubuwan da kuke kalubalanta mu yi magana da shi mu zo mu warware muku wannan shine babban kalubale da nake so na jefa muku duk abin da cikin duk abin da kuke tuhuma a cikin jawahil ma'ani ku tura mana ku ce muna so ku ku fayyace mana wa'annan wajajen kuma za mu zauna da ku sai na zauna da ku zan fayyace muku saboda ba zan yadda wayansu jahilai a bayan labule su ta faɗin maganganun da suke dama mabanin da maganganun da suke so kuma na warware musu alhalin duniya bata gani abin da muka yi ba gashi na shi ya san cewar garin mu ɗaya ne in yana so zan zauna da shi face to face muƙabala ni na yadda ma zan zauna da shi duk abin da yake tuhuma ya dawo min da littafin ya ce ga abin da nake tuhumar da shi sai in kawo mushi dalili shin ibnu taymiya shi ma yayi ya kawo da ya dawo da irinsa ne sai mu zauna mu fayyace mu yi mu karana mu yi mu karana mu auna tsakanin maganganun maganganun jawahir ma'ani da kuma maganganun ibnu taymiya menene a cikin sunan khilafi shin ibnu taymiya ya fi ma wajen faɗin abin wannan maganar da shehu tijjani ko kuma shehu tijjani ya fi wajen magana da ibnu taymiya a nan ne za mu bambanta tsakanin abubuwan da kuke faɗa saboda haka ƙarya ne sun san cewa duk abin da suke faɗa ƙarya ne duk abin da suke faɗa ƙarya ne su ma sun sani kage ne in ba kage ba ku ɗauke shi ku yi foto ku yi screenshotting ku yi capturing wannan wajen ku tura a ko da a shafin ku ce ga shafi kaza a cikin jawahir ma'ani inda muke kalubalantan ku a lokacin ka sa lokaci za mu zauna da kai zan tabbatar maka da cewar ko kai ne jahili ko kuma ibnu taymiya shine jahili a cikin wannan maganar domin duk abin da kuke ganin a cikin jawahil ma'ani wallahi duk muna da shi wajen ibnu taymiya muna da shi ya fi ma dubu irinsa ya ma ninninka abin da ibnu ya faɗa yanzu akidarsa na hawadis akida da ya hada da tsakanin Allah da al'arshi da lauhul mahfuzi ya ce dukkan su wa'annan ba san cewar wanne ne ya riga ɗaya ba tsakanin al'arshi da lauhul mahus da Allah ibn taymiya ya ce ba a san babu wanda ya riga tsakanin su da to domin ya dawo da lafazi ta wawi wannan wawin ya kasance na jami'i ce wata shiriki bai ma'atufi wal ma'tufi alaihi to wayana duk zo sai kun ba da amsa a kansa duk sai kun ba da amsa karshen kafirci ne a gidan ibn taymiya karshen kafirci kuma malaman zamanin su sune suka tabbatar wannan akidar muni ce kuma akida ce ta saba wa musulunci fadin ibnu hajar al asqalani min mustashna il masail al mansubati ibn taymiya yace mafi munanan masala wanda aka ji wanda ta jinginu ga ibnu taymiya yace wannan masala ce mafi munana daga cikin masoyi na ibnu taymiya ya dawo da shi a cikin musulunci dan haka ba ku da ma bakin ku cewa mutane yan bid'a ko kuma ku cewa mutane yan shirka ko kuma mutane ku cewa mutane kafirai wallahi ba ku da wannan baki ba ku da wannan baki kafirci a can aka fara shi domin san cewar ibn taymiya su ne ma tun shi ya rayu ne a abin nan a karni na bakwai duk malaman da kuke tuhuman su duk sun zo ne daga bayansu don haka wallahi ku shafa wa kanku ruwa ku shafa wa kanku ruwa duk ranar da na zauna da wani dan izala musamman ma wa'annan kananan yan iskan wa'annan mutanen nasu Ahmad Talba da kuma Kanawi da ake cewa gidan eh, mutane wanda duk rayuwarsu in ba sai sun zo sun yi ƙarya sun yi ƙage sun yi zagi sun yi batanci ga malamai ba su ba su da abin da za su rahanta zuciyarsu saboda hassada da kuma ƙiyayya da kuma jahilci da wauta da hauka sun musu yawa hauka sun musu yawa saboda damun an sa su ne saboda su, su eh, ba wa mutane su ba wa mutane su bata lokacin mutane saboda haka shi yasa nake so na zaunar da su na tabbatar musu jahilcin da nasu da suke yi ba zai iya karɓe su a cikin abin nan nasu ba don haka 'yan uwa wallahi in kuna son addininku ku in kuna son addinin ku kusan wanda za ku bi a cikin musulunci kusan yadda za ku bi ba kowane 'yan iska ba kowane 'yan kwaya ba kowane mashirinta a facebook da sunan wai ilimi ya huto ya zazzagi malamai ya huto ya yi wa malamai kare kareraye wai da wai wa'annan su ne za ku ce za su karɓi addini za ku karɓi addini a wajen ku ba saboda su jahilai ne a fannin karatu a fannin alkur'ani ba su san komai ba ko izu talatin ba su haddace ba ko izu talatin mu mun san su yanzu shi talwan kam shi kam ko a gidansu ma shi an fitar da shi ma ba a san cewar wannan shi wannan anya ma yana da hankali ko kuma ba shi da hankali ba saboda shiri ne ta kuma shirmansa ya masa ma yawa don haka wallahi sai mun hana ku bacci kuma sai mun koya muku hankali in dai kuke so ku tabbatar da abin da kuke faɗa ku zo mu zauna da ku zo mu zauna da ku wannan shine kaɗan daga cikin sokacin da nake so na yi. yan uwa ba zan sauyata magana ba saboda akwai hadari za mu bar shi gobe insha Allah gobe za mu ci gaba da bayanan mu sauran bayanan mu kuma za mu buɗe akwai na ga mutane yawanci sun damu suna cewa a bude layin kira da sauransu abin da yasa ba mu yawanta wajen kira da ba mu yawanta wajen bude layin kira ba saboda ba wai don komai ba mu abin da muke so wa'annan yaran nasu da suke fitowa suke yin rashin kunya nasu su muke so mu hanga su muke so mu cafke su mu zaunar da su a gabanmu mu nuna musu jahilcinsu a rubuce ba wai ire-iren jahilai wanda suke so wanda suke ce abu da layin kira da sauransu wannan ba ya shafe mu izana ta kasafi fala tujibu mu ba ma baya damu ba ku ne muke bukata ba in ne tambaya ne da kuma sauran abubuwan da kuke so ku samu a taubihi a kansa sai ku rubuta wannan tambayan ku a rubuce sai mu ba ku amsa mu ba wai dan shiririta muka zauna ba ba wai shiririta da su wayanda suke bude layi su kira junansu su kira a sakakaninsu yan uwansu suna yin su suna yin haukansu ba wannan muke bukata ba mu abin da muke bukata mu warware shubuhohi mu nuna musu jahilcinsu in dai ta kai su sa lokaci mu zauna da su mu yi debate ina so na zauna da su ne mukabala ina so mu zauna da su ne muƙabala in ba haka ba in ba haka ba ba zan tabbatar muku abin da nake faɗa a kansu cewar su ba komai bane a cikin ilimin ba in ba sai na zauna da su na fayyace musu abin da suke faɗa a cikin a cikin duniya a sunan jahilci kada ma ku ɓata lokaci wajen neman sauran malamai ku ce muna neman kun san cewar wayannan ba ku ba ba ku na ilimi ba mu ma a babin larura ne zamu zauna da ku shi yasa muka ce ku zo wajen mu mu ba ku amsa in dai dan gaskiya kuke bukatun muƙabala daman ƙarya ne muƙabala baki ne maganin baki ne cacan baki ne cacan baki ne ba da gaske suke neman mukabalan ba magana da shi ta baki don haka yan uwa wannan shine a takaitaccen bayani da nake so na yi a wannan maganganun nasu da suke yi inda suke so su samu amsa a duk abubuwan da suke tuhuma su rubuta su rubuta ko a cikin jawahidul ma'ani ne ko a duk inda suka samu a cikin littattafanmu suke ga abu kaza da muke tuhumanku da su ku sa lokaci ku ne za ku sa lokaci wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so na faɗa yan uwa insha Allahu gobe zan ba ku daman kira duk wanda yake so ya tambayansa a nisance zan ba ku dama za ku yi ku saboda yanzu ga da hadari ya yi saboda babu ma haske na fito ne dan waje na zauna na yi wannan takaitaccen bayani saboda mun kasance mun yi alkawari shi yasa muka sa wannan ko kuma muka zauna daidai a wannan lokacin amma insha Allah gobe za mu samu lokaci akan abin da muke yin magana sai in kuna da tambaya sai ku yi tambayanku Allah ya dakar da mu wa ahudawa na alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah